damaturu kamar yadda tarihi ke nunawa ya samu sunansa a datirin ne datirin ɗin balbaci ne yana nunawa akwai yawan dabbobi bi ma'ana akwai maharba sun ɗauke shi wuri ne kamar wani daba ne na nasararsu so shine a irin hikima irin na iyaye da sa lafazi akan sunaye shine aka samu ya zama maturu wannan shine da sunan ya zo to alhamdulillah wato gari ne tun farko allah ya ci cibiya wato kusurwa huduruka ya zo ya tsaya da maturu in ka taso daga yamma za ka shiga maturu in ka taso daga arewa za ka shiga maturu ka taso daga kudu za ka shiga maturu daga gabar za ka shiga maturu kuma Allah cikin ikon shi sai Allah ya albarkaci ƙasan da albarkar noma da kiwo domin santa ɗaya na ko da jangali na burna wannan lokacin da tana cikin shi kuma akwai fatauci a wurin na wannan ma zamanin shi ma ya yi suna kuma a sha'ani abin al'adu idan aka zo kaman Ah, kama ana wasanni ko na ah, what you trade fair haka baje koli tun a da lokacin da ake yi ma da kuma wa'yansu buwa wanda irin za a yi shimfiɗu wanda za a gani to da maturu tana ɗaya daga cikin wurare wanda suke hawa sama Allah cikin ikon shi ta fannin Kur'ani Allah ya da maturu malamai da dama a ƙasar nan wanda suna da tarihi suna da suna da wanda sun rasu da wanda suke raye duk zaka ji sun yi karatu mai zurfi ko kuma sun samu su a damaturu wannan ababai suka zo suka haɗu suka ɗaga darajar damaturu a fuskan duniya kuma eh, kamar yadda nake gaya maka ta fannin bunƙasan ƙasa a irin tattalin arziki wannan duk ita borno tana alfahari da damaturu kuma allah cikin ikonsa har allah ya kawo wannan Eh, ya zama state capital wanda yake yau idan ka duba garin damaturu gari ne wanda abubuwa suna bunƙasa gwamnatoci suna ƙoƙari iya gurgudo manoma sun noma suna samun amfani alhamdulillah muna da makiyaya kuma ga 'yan kasuwa yau idan ka duba da gari ne yake tafiya ba kaɗan ba ne so wayannan ana ire-ire wayannan abu su ya taso da da mata Al Ansar TV, TV for Humanity.